فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون يا محمد كتنبي مشركي تنبي Ka كتي yanzu kuna sa wa Allah ‘ya'ya mata waɗanda kuke ƙinsu, ku sa wa kanku ‘ya'ya maza waɗanda kuke so, wannan wani irin rabo ne.